Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalot da niyya ko kuma nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. a yau laraba jami'an rasha da siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai kan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da aleppo a farkon makon nan masu gudanar da bincike a amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bam a new york da new jersey ya sayo wasu kayayyakin ta da bam a kafar sayayya da sayarwa ta ebay zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da suka afka wa kasar indonesia sun yi sanadin mutuwar mutane ashirin to allah ya kyauta bayan kun gama shan labarun duniya Yau Laraba 21 ga watan Satumban shekara ta 2016. Nigeria calls on member states that are yet to sign up the United Nations Convention against Corruption to do so. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kenan a jawabin da ya gabatar wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna da ƙarin bayani. An samu bulan annobar masassarar tsuntsaye a jamhuriyar Nijar har ma ta kashe wasu. shi ma muna da ƙarin bayani kuma kamar kowace ranar laraba za mu gabatar da himma ba ta ga rago. jama'a assalamu alaikum a yau laraba jami'an rasha da siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai akan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da aleppo a farkon makon nan lamarin da ya janyo majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da dukkanin ayyukan jin kai da take bayarwa a ƙasar sai dai waɗanda suka tsira daga cikin har wato daga harin ciki hadda ma'aikatan agaji sun jajirce cewa an kwashe sawa'i biyu ana kai hari akan jerin manyan motocin kayan agaji 31 daga jiragen yaƙi ko kuma jirage masu saukar ungulu inda suka yi amfani da makamai masu linzami daga cikin waɗanda suka ba da shaida har wani jami'in hukumar ba da agaji ta red crescent wanda shi aka ɗora alhakin kula da waɗannan motoci ali barakat wanda shi ma ma'aikacin agaji ne ya ce ya kwanta a ƙasa ne a lokacin da aka fara kai harin amma kuma ƙaninsa umar barakat wanda ke da 'ya'ya tara bai tsira daga harin ba barakat ya faɗa manema labarai cewa fiye da makamai masu linzami ashirin ne suka faɗa akan ayarin motocin a daren litinin ɗin da ta gabata a kusa da garin uram al-kubra kungiyar ba da agaji ta red cross ta ce akalla fararen hula ashirin a kashe a harin wanda jami'an rasha suka ce 'yan tawaye ne suka kai ba da karin ƙasar ba masu gudanar da bincike a amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bam a new york da new jersey ya sayo wasu kayayyakin ta bam a kafar saye da sayarwa ta ebay da kuma wata wayar da ya sayo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa waɗannan bayanai sun fito ne a takaddun korafin da aka gabatar jiya talata wanda hakan zai sa a tuhumi ahmad khan ramani mai shekaru 28 mafiyan waɗannan tuhume-tuhume akan yanke hukuncin ɗaurin zaman ginin yari ne na tsawon rayuwa a ranar litinin aka cafke ramani bayan da aka yi wata musayar wuta lamarin da ya sa ya ji rauni tare da wasu 'yan sanda biyu kamar yadda wasu takaddun kotu suka nuna masu bincike sun yi amanna cewa ramani ya siyo wani ruwan sinadari na acid ta hanyar yin amfani da kafar ebay inda ya sa yi sunansa a matsayin ahmad rahimi hada da wasu wayoyi da sauran kayayyakin da ke haddasa fashewa tsakanin ranakun 20 ga watan yuni da kuma 10 ga watan agusta an kuma kai mai waɗannan kayayyaki ne ranar 12 ga watan satumba a gare wato hada a gidansa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yau aka shiga yini na biyu da fara taron koli na majalisar ɗinkin duniya da ake yi a shekara-shekara inda ake sa ran shugabannin china da japan da ukraine da tarayyar turai da afghanistan da pakistan za su yi jawabai jumlar shugabanni 42 ake sa ran za su gabatar da jawabansu a wannan taron koli wanda ake yin shi a jiko na 71 a birnin new york da ke nan amurka ana kuma sa ran matar da ake wa kallon tamkar ita ce shugabar mayamma aung suki da shugaban robert mugabe na zimbabwe su za su fara jawabansu da safiyar yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi amanna wato ya yi amfani da wannan rana ta yau laraba wacce ta faɗo daidai da ranar zaman lafiya ta duniya wajen kira ga bangarorin da ke fada da juna a duk faɗin duniya da su tsagaita wuta na tsawon sawa'i 24 jawaban da aka gabatar a jiya talata dai sun ta'allaka ne akan rikicin na siriya da halin da 'yan gudun hijira ke ciki yayin jawabinsa shugaba barack obama ya ce babu wata gagarin manasara da za a samu ta hanyar yin amfani da karfin soja a siriya inda kara da cewa dole ne a yi amfani da hanyar diflomasiya wajen shawo kan wannan rikici zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da suka afkawa kasar indonesiya sun yi sanadin mutuwar mutane ashirin yayin da rautanni a yau laraba ke cewa ana ci gaba da kwararar ruwan sama tamkar wato kamar da bakin kwarya a wasu sassan kasar lamarin da ya fi shafar tsibirin java yayin da ruwa ya kai takin mita biyu kamar yadda hukumomi suka bayyana akalla mutane goma sha shida aka tabbatar da mutuwarsu a wannan tsibiri yayin da kuma ba a san inda wasu mutane takwas suke ba kakakin sashen kula da haɗura inda Theresa Nawati ya ce ambaliyar ruwan ta shafi wato ta fi shafar wasu landuna shida ne da suke kewaye da rafin Simanuk. A wasu yankunan kuma ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gidaje da dama lambarin da ya tilasta wa sama da mutane dubu ɗaya ficewa daga muhallansu. Jami'ai sun kuma gargaɗi mazauna yankunan kan aukuwar wata ambaliyar ruwan a nan gaba. A watan Yunin da ya gabata ma an samu makamancin wannan bala'i inda kusan mutane hamsin suka rasa rayukansu a lardin Java. bayanai sun nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasa amurka donald trump da hillary clinton sun samu bambanci kan yadda za su aiwatar da shirye-shiryensu idan har aka zaɓe su amma kuma yayin da ake kara kusantar zaɓe an ga giɓi a irin yadda 'yan takarar biyu ke kashe kudadensu na kamfe wasu takardu da aka gabatar hukumar zaben ƙasar sun ce sun nuna cewa clinton ta samu dala miliyan 60 a watan agusta idan aka kwatanta da dala miliyan 42 da trump ya samu har ila yau clinton ta kashe kudade fiye da trump inda ta bashi tazarar dala miliyan ashirin idan kuma aka hada jumlar kudaden da ta kashe tun bayan da jam'iyyar ta tsaye da ita a matsayin 'yar takara zuwa watan agusta clinton ta kashe dala miliyan 200 fiye da trump baya ga haka an kuma ga wagegen gibi tsakanin kudaden da suka samu inda clinton ta samu dala miliyan 386 yayin da shi kuma trump ya samu dala miliyan 170 tafiyar da kamfen dai a amurka na da matukar tsada domin kowane bangare na da bukatar ya sayi lokuta a kafofin talabijin domin tallata manufofinsa sannan ga batun biyan ma'aikata da ofisoshin da ake haya a duk faɗin ƙasar ta amurka Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. jiya talata shugaba muhammadu buhari na najeriya ya gabatarwa babban taron majalisar ɗinkin duniya jawabi abokin aikin mula Dan ibrahim a yau ya ako mana da rahoto daga birnin new york shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne babban manufar gwamnatinsa shugaban wanda ya shaidawa takwarorinsa cewa gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yakin kuma hakan ya sa gwamnati ta rage yawan kuɗin da take kashewa wajen tafiyar da al'amuran gwamnati na yau da kullum amma da ya taɓo batun nuna gaskiya da riƙon amana a aikin gwamnati saɓanin abin da ke faruwa da na cewa kayan gwamnati na kowa ne da ƙarshe kuma ba mai shi akan haka sai shugaba buhari ce nigeria calls on member states that are yet to sign up the united nations convention against corruption to do so nigeria will continue to advocate for the facilitation of the recovery of illicit financial assets Indeed, the speedy and unconditional return of stolen public assets should be the focus of follow-up anti-corruption conference to be hosted by the United States and United Kingdom in Washington next year. Najeriya na kira ga sauran kasashen da suke cikin wannan kungiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda ba sa hannu ba a yarjejeniyar yakin ci hanci da rashawa to ta gaggauta yin hakan domin najeriya za ta ci gaba da kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ci gaba da ganin an yaƙi cin hanci da rashawa musamman ma masu kwashe kuɗin ƙasarsu zuwa wata ƙasa kuma ya zamanto taron da za a yi game da cin hanci da rashawa wani lokaci a cikin shekara mai zuwa idan allah ya kai mu ya zamanto cewa taken taron shine gaggauta dawo da kuɗin da aka sace daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa sai dai yayin da shugaba muhammadu buhari ke cewa yaƙi da cin hanci da rashawa shine babban manufar gwamnatinsa Ta takwararsa na jamhuriyar Nijar ko Muhammadu Isu cewa yi babban abin da ya sa gaba shine samarwa 'yan kasarsa ababen mawa rayuwa da dai ce kafin nan akwai matsalar tsaro da ke addaban kasar Nijar sai dai batun tsaro ba Nijar kaɗai yake damu ba a'a abu ne da ke damun duniya baki ɗaya shugaba Muhammadu Yusuf ya ce akwai buƙatar ƙasashen da suka ci gaba su taimakawa masu tasowa da su yadda za su yaƙi ta'addanci to sai dai na ce masa baya ga samar da zaman lafiya menene babban buƙatar ƙasarsa a halin yanzu ko kuma yake fatan gani ya samun ma kasar tasa bayan zaman lahiya abin da muke fata shine a samu a ɗauki matakai domin bunƙasa tattalin a cikin ƙasashen afirka a cikin ƙasashe masu tasowa ka sani yau da shekara ɗaya mun sa bisa ga wani program wanda ake ce ma objective de development eh, durable akwai abubuwa da yawa da ya kamata kasashe masu hannu da shuni su taimaka ma kasashe masu tasowa ko ganin cewa kasar ta fara jin daɗin mai kwaram kuma sai ga farashin mai ya yi ƙasa ko da me yake kokarin mai gurbin wannan lamari nan ma ga abin da yake cewa akwai program da muke aiki a kai yau shekara biyar nan muke aikata wannan program a cikin kasar mu kuma shine zamu ci gaba da aikatawa shekaru biyar masu zuwa na farko kamar da na gaya maka gudunmu mu shine mu tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasar Nijar na biyu shi ne mu girka mulkin demokradiyya mai ɗoriya wanda kowa ne ne ya zo ba za a yi walwale abin da aka tsara kasa. sai dai daga ƙarshe shugaba mamar Isu ya ce za su ci gaba da tsarin nan da suka bullo da shi na ɗan Nijar ya ce da ɗan Nijar Ladan Ibrahim Ayawa murya Amurka a birnin New York. Haka ne daga can jamhuriyar Nijar kuma wakilin sashen Hausa sulemu Mini Barma ya aiko mana da rahoto akan bullon annoban masassarar tsuntsaye a yankin Tawa har ma ta kashe mutane 22. Sanarwar haɗin gwiwar ofisoshin biyu ta biyo bayan bayyanar sakamakon binciken jini da ƙwararru a ɗakin bincike na laboratoire Pasteur da ke birnin Dakar na ƙasar Senegal a ranar 16 ga watan nan na Satumba. wanda ya tabbatar da gano kwayar cutar masassarar dabbobi wato fevre de la vallée du rift a jinin dabbobin da suka faɗi rashin lafiya da kuma na mutanen da aka kwantar a asibitin tasara da cintabaradan da ke yankin tawa daga cikin mutane hamsin da aka kesta cewa sun kamu da wannan ciwo a sakamakon wannan annoba kimanin 22 ne suka mutu in ji hallaru sha'aibu jami'i a ma'aikatar rigakafi mai kula da ɗaukar matakan dakile annoba mu ko da aka yi haka nan mun santa a likita sai muka ciya mutanen mu to gashi cutar da ke akwai da aka samu kuma gashi maganin da ya kamata a yi mata eh, kenan gaba nan duk wanda ya samu ka ku tsaya ga maganin masasar cin sauro ba ita kaɗai ce ba kuma ga abin da za a ƙara. ya yanzu mutum nawa ne suka kamu da wannan cuta kuma nawa ne suka rasu. mutum hamsin suka kamu kuma a cikinsu mutum ishirin da biyu suka rasa rayukansu wa'annan wani suka rasa rayukansu a lokacin nan ba a san ko ne ba amma tun sha shida da watan september da dakar ta bamu sakamakon wannan auna jini da aka yi har yanzu ba su kamu labarin wanda ya kamu kuma ya rasu sai dai wani suka kamu kuma suke warkiya dabbobi su suka su suka mutu da yawa sai da mata jima a cikin dabbobin ta kwana sai a lokacin nan ne mu mutanen mu suka ce mu mutane sun fara kamuwa wanda suka mutu wannan dukansu makiyaya ne masu kenan wuni da kwana da dabba kenan gurin cakulansa da dabba nan a ta a wanganan suke ɗauka na biyu akwai kuda da aka ciya na dabbobi wani bobuwa ce wani kuma daban ne bobuwan nan ita ce mashan jini to an ta ciji dabba mai mara lahiya kuma ta wata ciji mutum to mutum nan zai iya ɗaukan cutar nan an dabba tana da wannan cutar wannan kuma aka yanka ta eh, gurin hida mutum daga yan rauni yana iya daukan ta nonon dabba da yake da cutar wannan wani guri nonon har ni gare shi kadan eh, an sha nonon nan kana dauka muwa da ita saboda haka nan ne mu a likita muke kira nonon da yake da ake tsammanin dabban nan tana da shi a dafa shi tukun a sha waɗanne alamomi ne ke kwatanta cewar lalle wannan mutum ko wannan dabba na fama da wannan cuta ta masasarar fever de la vallée du rift alamomin iri ɗaya ne dabbal da mutum kowace za ta yi ciwon ciki za ta yi zazzabi wani guri kuma an ta yi kashi za a gani kashin iya da jini a dabba ko mutum ne ma za a gani da jini wani guri mutum za a ga yana haɓo idan shi sun yi jawur akwai matakan rigakafi da kuka ɗauka babbar rigakafi cikin dabbobi ne ke a hana dabbobi yawo mutum bai kwanta mai wani dan bashi lahiya dabba da bata da lahiya kamar yanzu tasara da baradan bai kamata ba a barta ta tahi wani guri tranzima su kamata yi a hana dabbobi na wata jiha masu lahiya su zo wannan yanki labarin bullar wannan annoba ta cutar masassarar dabbobi fever de la vallée du rift a gundumomin tasara da baradan na bayyana ne a wani lokacin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da shagulgullan sallar lasar gishiri wacce albarkacinta makiyaya daga kasashe makwabtan niger ke hallara a garin Ingal da ke yankin Agades. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To wai shan yaya mutane za su kare kansu daga kamuwa da masassarar tsuntsaye? Muna son mu ji ra'ayinku a shirin mu na dare misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya idan Allah ya kai mu. To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai ne misalin karfe goma sha ɗaya ne da mintoci goma sha biyar na safe agogon na Washington DC. Kafin mu gabatar da himma bari mu leƙa jihar Adamawa inda gwamnatin jihar ta yi wa waɗanda ke zaune a gabar kogin Benue kashedin cewa su tashi a saboda barazanar ambaliyar ruwa. Ga wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. da yake gargadin al'umman jihar adamawan gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umaru jibrilla ya ko gargadi ma waɗanda ke zaune a bakin kogi ne da su hanzarta barin wuraren ambaliyar nan da ya faru na kwanan nan gwamnati mun saya eh, kayaki da yawa mun kai musu raba musu abinci da kuma burgaye na rufuwa da su taburmai da katifofi eh, munan taimaka musu in ya zo daga laddo normally shine yake shiga cikin gari mutane su daina zama ma ko su gini a hanyar ruwa ko kusa da ruwa domin ruwa ko shekara hamsin ne zai dawo ya bi hanyarsa so da haka gwamnati kam na yi muna bayani kullum e, su taimaka su daina zama kusa da ruwa don in ambaliyan ta zo ba zai barna har ma a yi mutu ko wani abu haka ba a duk shekara rayuka da dama ne ma ke salwanta baya ga duke da ake rasawa sakamakon matsalar ambaliyar ruwa to ko mai waɗanda ke bakin waɗannan koguna ke cewa Alhaji Garba mai sukwati na ko cikin dattawan garin Lau a jihar Taraba. Fisabilillahi wannan kogi ambaliyan hatsari ne a wurin dukkan mazaunin bakin Binuwa. Hanyar ruwa na Binuwa wanda banda a yashe shi ba abin da zai rufa mana asiri. Kuma na biyu muna roƙon gwamnatin tarayya da ta matsa ta sanar da kamaru ba daidai ne mutum yana biyan bukatan kansa yana kashe mutane ba. Koyaushe aka buɗe ruwa daga kamaru zuwa Najeriya mu da muke zaune a bakin Benue tun daga Kwara akwai Nasarawa State akwai Benue State akwai akwai Taraba State akwai Adama State sai son can faro wallahi kowane shekara sai mun samu asaran dukiya mun samu asaran dabbobi mun samu asaran har rayuka kowane shekara kuma ba maganin wannan illa a yashe bakin kogin bin wannan a yashe gungu-gungu da yashi da ya tattoshe hanyar ruwan bini wannan shine roƙonmu to sai dai kuma yanzu yanzu ma a jihar adamawa akwai fa al'ummomin bakin kogin da ke kokawa da cewa gwamnatin jihar bata ma cika alkawarin da ta musu ba na basu filayen da za su koma duk da cewa an ba su takardu sun cika sun biya yau fiye da shekaru uku batun da gwamnan jihar sanato bindo jibrila ke ma cewa eh hakika yana sane da wannan matsala amma ni wannan gwamnati na na shigo 2015 to 2015 ba 2012 ba ban kuma bayani na ja layi amma ina da labari duk wani abubuwan amma na ja layi abun da mu muna roƙon Allah kada sake ma ambaliya na da abun da ya faru na da ya wuce ni ban san ban shiga bincike ban continuous ba eh. to amma ni eh, hakika ba wanda ya kamin wannan complaint gwamnan jihar adama kenan sanito bindo jibrilla ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim lokaci ya yi da za mu gabatar muku da himma ba ta ga rago himma ba ta ga rago Jama'a barkanmu don haka da masu saurara da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Hajiya ake ta kokarin yi mana bayanin inda take samun mai wanda take yin horon da shi. Sai lokaci ya muna halin nasa. Yau za mu dora daga nan. Hajiya sa kika ce a nan New York akwai maiwa? Insha Allah waɗanda ke kawo kayan abinci na Ghana da sauran kasashe to su ne in za su zo da yake ina aikin huran suka ji labari na to in sun kawo kaya abin da ya dandanci kamar kayan aiki na hura to suna kira na su yi min tallan shi shasa su wa'annan mutane su ke kawo min hura a eh, kayan maiwan to amma in kina yi ina ke samu masu saye turawan ke saye ko kuwa akwai um, bakake mu masu shan hura a nan new york sha Allah ina hurin nan har ya kai massachusetts da pennsylvania in allah ya yarda sa'annan nigeria mission in sun yi baki ina yi musu hura in ce maka har dai bakin ma har in za su akwai waɗanda ke oda wurin nan su je da shi har najeriya hura daga america a je da shi najeriya insha allah amma ba da yadda ake hada huran da na sani yadda ake hada shi a najeriya a daka a daka maiwa a yi shi a kula a sa sannan a hito da shi a daka shi kuma kamar yadda na san ana daka hura akwai dai wani tsari kila na yake da yake daban saboda na san ba turmi nan in sha Allah za ka ko same shi fiya ga yadda ka san huran gida yake in Allah yadda da shi wanda ake dunkulawan da shi memme da ake sa madara da komi cikin bottle a duddura za ka same shi in kai ke so ka dama za ka same shi gulori kamar yadda ka san wurin gida in Allah da za ka same shi haka nan kai da kanka ka dama in kana so wanda aka dama aka hada da milik gabari za ka same shi haka to amma eh, eh, kin ce kina kai har Pennsylvania ko akwai wa suke wa ke siya a Pennsylvania turawa ko ko hausawa ko ko yan arewa ko ko yan Afirka da Africans har da turawa na ji labari saboda wanda da ke da so wurin nike ba su suke seruwa sun gwada mini cewa akwai turawan da ke zuwa su se da suka fadi min ban yadda ba na yi mamaki saboda na san dai new york nan dai mu yan uwayenmu ya siya sun mu mutanen ghana africans mu ke sha so da ya kai pennsylvania aka ce mai akwai wani baturin da ya zo yake zuwa ya sai kaman damin shi wanda an ka dama yake cikin botul yana sai kaman guda goma guda ashirin ya je ajiye na sha mai son da kan shi ya bani labari to she ban gamsu ba ina duban shakiyanci yake min to ina nan dai wanda na bashi da ya kare sheba turin ya doki ya zo yana damun su su bar a kawo ran to bai samu waɗanda za su zo nan don shi ma yana aikowa na sai mai kaya she ya ba da sarin huran she a yi a zo mai da shi to bai samu mai zuwa ba balle a doko mai da a kawo mai huran hmm. to she baturen ya roki kwalban huran ya kai wani african store ya je ya ba su yamma sai su wasu oda ina zaune shi suka kira ni eh. suka ce mini hura suke so amma hannun wani bature suka samu namba na na ce ya an kai she suka ce min wai ya ce yana sai wani so to ya jajje bai samu ba shi sa ya doko kwalban ya su ya gwada musu da su yi ta sayarwa zai zo ya ci to yanda an kai na yadda da abin da wancan mai so ya gaya min kenan kamar turawa na shan hura. to amma hajji sa maiwa bai kan miki karanci a ce yau maiwa ya kare ba a zo da shi daga ghana ba ko ba a kawo miki daga afirka ba ya zama to ba hura kenan. sam kuwa domin in sun kawo min ina sun kwaman kwataku ashirin in ajiye shi sa kamin wannan ya ce zai kare sabo kuma an kawo min sabo da yake nan shi sa wani yana iya zuwa min tallan sheda ce da ina da shi wanda ya ishe ne ban ne shaidan ce musu shaidai kwana biyu na yi wannan ya ɗan ja ya so shi in sai sabo shi sa yanzu kin kwashe shekaru nawa kina wannan sana'an fura a nan New York to insha Allah na so ma aikin wurin nan lokacin in ce maka zuwa ga ya kai shekara ashirin amma lokacin nan ba ina yi gami da damin min ba ne shi gulorin nike yi kawai yadda ka sani daga gida in ka sai kai da kanka za ka sa nono ka dama to daga baya ne cikin haka kasan san ko me mutum yake yi ci gaba na zuwa mm, kwarai to ci gaba ya zo akwai waɗansu da suka ce min suna so amma dama shi ke musu wuya shi suka sa ni na dama musu mm. to dama wannan da na yi ko da suka sha abin da ya bani ya bani himma na gan kaman da na dama makaman mutane shida suka sha suka ji daɗi eh. shi kenan shi suka ce mini zan iya in yi in kawo hajiya sa'a? yau ma kamar kullum lokaci ya ɗaga mana hannu ki ci gaba da mana bayani a cikin shirinmu na gaba masu are a tarafe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba tattaunawar mu da wannan bakwar tamu yanzu a madadin ita bakwar tamu hajiya sa'a da cuba hiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. Sako na farko ya zo daga hannun malama Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe inda take cewa hakika kwato garin Malam Fatari ta jihar Borno da sojojin Najeriya da Chad suka yi daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram ya yi daidai ganin yadda ya kwashe shekara da shekaru hannun 'yan kungiyar da fatan Allah ya kara muku karfin gwiwar murkushe duk wata kungiya mai niyyar ta da hankulan al'umma a duk inda suke a fadin duniya amin wannan sakon kuma ya ce kowa ya samu dama da rana to ya shanya garinsa BOA Hausa a yau ina magana ne game da baiwa wata mace jagorancin karamar hukumar argungun da ke jihar mu ta Kebbi inda na ga wasu na ɗiga alamar tambaya kan alakar wannan mace da gwamnan jihar Kebbi. To a zahirin gaskiya ni ina goyon bayan wannan naɗi domin hakan shi zai ba da dama ga yara matasa da kuma mata damar gogewa da kuma kwarewa a fannin siyasa. Domin kuwa ni ma idan na sami irin wannan damar zan iya jagorancin karamar hukumar mu ta Mayyama domin abin da ake bukata ga wanda zai yi shugabanci shine haƙuri, riƙon amana, sanin sanin ya kamata da kuma kishin kawowa karamar hukumar da ta kake shugabanci ci gaba. Hajiya ina taya ki murna tare da fatan alkhairi daga Abdullahi Muhammad Mai Yama jihar Kebbi Nigeria. Daga Adamu Muhammad Gitte da Bula Musule Baltoram duk a kasar Chadi suka ce salam BOA Hausa ya kamata gwamnatin kasar Congo ta kawo ƙarshen tashin tashina da ta faro kasar wadda ya yi dalilin mutuwar mutum arba'in kuma kamata ya yi su ma 'yan kasar su sani cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Daga Shehu Adamu Rijau ya ce ranar zaman lafiya ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 21 ga watan Satumbar kowace shekara. Fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya bamu zaman lafiya da wamamiya a duniya baki ɗaya alfarmar manzon tsira sallallahu alaihi wasallama amin. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. muke gabatar muku da waɗannan shirye-shiryen ga takaitattun labarai. a yau laraba jami'ar rasha da siriya na ci gaba da musanta hannu a harin da aka kai a kan motocin da ke dauke da kayayyakin jin kai a kusa da aleppo a farkon makon nan lamarin da ya janyo majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da dukkanin ayyukan jin kai da take bayarwa a ƙasar. sai dai waɗanda suka tsira daga harin ciki har da ma'aikatan agaji sun jajirce cewa an kwashe sawa'i biyu ana kai hari akan jerin manyan motocin kayan agaji 31 daga jiragen yaƙi ko kuma jirage masu saukar angulu inda suka yi amfani da makamai masu linzami masu gudanar da bincike a amurka sun ce mutumin da ake zargi da kai harin bam a new york da new jersey ya sayo wasu kayayyakin ta da bam a kafar saye da sayarwa ta ebay da kuma wata wayar eh, da ya siyo a wani kanti mai nisan mita 500 daga gidansa waɗannan bayanai sun fito fili ne a takardun korafin da aka gabatar jiya talata wanda hakan zai sa a tuhumi ahmad khan ramani mai shekaru 28 to sai kuma da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah ya nuna mana za mu dawo domin gabatar muku da wani sabon shirin wanda a lokacin muna son mu ji ra'ayinku a kan yadda jama'a za su kare kansu daga kamuwa da masassarar tsuntsaye. A halin yanzu kuwa, a dakaci shirin yau da gobe.